da kuke gani shi kuma ana hada shi ana diban shi ne ana hada shi da madara ana sha amma shi ba na mata bane na maza ne zallan maza yana ƙara karfi yana kara muku kuzari wajen kun gane ai da matayenku amma mazan aure ba wanda ba su da aure ba kun gane yana da matukar kyau maganin nan da kuke gani akwai ire-iren su kala kala muna da magunguna masu kyau islamic medicine duk magunguna mu islamic rukan mu duka islamic medicine ne duk gamu ba yaji sannan kuma kada ku manta muna da almuski ainihin almuski mai kyau almuski muna da shi muna da su duka in kuna bukata ga numban wayan mu nan ku neme mu bi izinin lahi za ku same mu mu kuma in Allah ya da za mu taimaka muku daidai gwargwado abin da muka sani ba za kuma mu cutar da ku ba ba za mu ba ku abu mara kyau ba zindan